أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين لتقص دوة الرجب hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam uku, wanda ya daidai da biyu ga watan uku miladiya biyu. Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira da suna tsarkin sunayensa muna dai karanta wannan risala wato kai ka mai zanaka. yaya mutum zai bi ko waɗanne ayyuka ne mutum zai yi ta yadda zai sa wannan dalilin ayyukan nan ma'aunansa su yi nauyi idan ba a manta ba ranar nan wancan satin mun yi magana akan dalilai da ban tsoro da ake gani wanda wannan magana take dauke da shi akan cewa za a je ranar da ba abin da za a yi la'akari da shi sai wannan ma'auni menene ke cikin ma'aunin nan menene mutum ya tara a cikin ma'aunin nan wannan shi kadai ne abin da ake tunani mutum nan zai tsira ta dalilin wannan shi ya sa ran nan karatun da muka gama in ba manta ba kafin mu kai wannan bayan karshe ya ce tun da haka ne an riga an yi bayani a fili an bayyana mana wa min al-adillati sabiqa yattadhihu jaliyan bi anna nasb al-mizani أن يعد كربة من الكرب على البشرية الجمعاء yace daga wannan karatun mu nan ne karshen kusan inda muka fana ko cewa daga cikin huddojin nan da muka yi bayani zai fito mana fili cewa ma'auni da za a aje ranar tashin alkiyama a kafa ma'aunin nan a ce za a auna aiki to ana lissafa shi daga cikin bakin ciki wanda ya fi kowane bakin ciki akan yan adam gaba ɗaya? babu wata musiba da mutum zai gani ta bakin ciki kamar ya garan da aka aje ma'auni a matsayin za a yi aiki sai malam ya ce fali zalika yastawjibu alaina dan haka ya zama dole alhirsu alal a'mal allati tusaqqilu mawazinana to dole ne mu yi kwadayi mu gano ayyuka mu kokari mu aikata ayyukan da za su nauye ma'aunin na ranar lahira kai ne kai ya anna hadal kar ay biiznillah saboda wannan tsoron yayi mana sauki wannan shi kadai ne zai sauƙaƙa mana ranar tashin alkiyama mutum ya zama ya zo da aikace aikace da yawa waɗanda za su yi nauyi to wannan zai sa tsoro ya sauƙaƙa shi kadai zai sauƙaƙa wa mutum tsoro in ba haka ba mutum zai dimauce wani ma zai faɗi ya ta birgima to wannan ne abin da ya sa muke gaban mu saboda haka yace ja'at iddatu ahadith تشير إلى أنه يوزن بهذا الميزان ثلاثة أمور to wannan shine abin da ke gaban mu bayan awon to me za a auna in an je wurin saboda haka za a auna ayyuka ne malamai sun yi ta magana an kai ruwa rana sosai akan wannan mas'ala kuma ba yau muka fara karanta ta ba lokacin da muka karanta tazkiyatun nafs an yi magana akan wannan cewa to wai in an je lahira ba me za a auna tukuna shin ayyuka za a auna koko shi kan shi mutum ne za a ɗauka a auna koko abu uku ne wasu suka ce shi kan shi mutum ne za a ɗauka a sa cikin ma'aunin tare da komi nashi kenan in ya yi imani mai kyau akwai ikhlasu mai kyau akwai jin tsoron Allah cikin zuciyar shi ta wannan dalilin zai sa ma a auna sauran ayyukan nashi wanda ba su da imani aka ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna su kan ko awon ba za a yi ba kuma za a auna ba imani da haka wasu suka tafi akan cewa mutum shi karan kanshi ne za a ɗauka sa a awo wasu suka ce a'a ayyukan ne za a yi tadsin nasu ayyukan da mutum ya aikata sai a maida su wani jiki kamar yadda za gani sai su zama jikunna su ma kamar zatin wani abu kamar sallah an ce akan maida ta kamar zati in kuka lura can da muke karanta ce idan mutum ya yi sallah mai kyau za ta tafi sama tana haske tana ce kallahu kama ne idan ko yi ta ba kyau ta ce a kallahu kama ne to kaga an maida ta wani sifa wasu kuma suka ce ai ma ayyukan dama da ake maida su tatizim kamar yadda mu gani shi yasa aka ce suna shigowa cikin kabari mutum wannan sallah ta ce ita ce sallah wannan zakka kowa ai kaga an maida shi wani jiki to in an maida su jikin nan su za a auna a dauke su a sa a ma'auni shi ma akwai maganganu biyu kenan ko wasu suka ce a takaddun aikin ne za a auna ayyukan da kowa ya aiki ya aiki ya aiki tuku wannan sijilla da aka rubuta su za a ɗauka a sa a can ga nan kamar yadda hadisi zai zo nan za mu yi magana akan wanda aka ce an sanya littattafan shi ya ga ɗari ba ɗaya ko sannan aka ɗauko kalmar la ilaha illallah aka sa ci kaga a nan sahaif ake auna inda ayyukan suke a rubuce inda aka yi su za a auna ina jin matsalolin sun fito guda uku to su zamu kalla yanzu bi idinillahi ta'ala ya fito ko sau da shi ne nan yace ja'at iddatu ahadith hadisai sun zo da yawa tushiru ila annahu ayyuzanu bi hadal al-mizan umur ko thalathati umur a wannan ma'auni ana auna abubuwa guda uku ne a wurin da sunan al'abdu farko bawan ko wanda suka ce bawan shi za a ɗauka gaba ɗaya ɗungurungun a ɗauki mutum a saka a ma'aunin in akwai imani akwai ikhlasi akwai abubuwa shi nan daga nan zai ba da dama a kalli ayyukan shi in ko ba imani kwata kwata dama ba komi kwata kwata ma ba za mu auna ba mi ke da shi da za a auna mi aka ansa ya fito wasu suka ce amaluhu shine aikin shine na biyu wasu suka ce sahaiful a'mal sahaifu amalihi takaddun ayyukan da aka yi ne su results din certificate din da aka bada ko takaddun da aka bada na aiki su za a auna salasatu umur ya fito ko to bari mu ɗauna farko awwalan wannan duk koma wani dai zai kasance sai dai fa ya faru kawai yanzu mai mutum zai nema duka yadda za a yi ma mutum yayi yadda komawa za a dauka a dauko amma aka zo aka ce yau an je bawa za a dauka kuma bawan nan ya zama na banza magana ta lalace aka je a matsayin aiki za a auna aikin nan ya zama na banza magana ta ɓaci. aka je a matsayin takardun aiki za a auna takardun aiki ba komi sai zunubi ba komi abu ya ɓaci to na haka mai mutum zai yi sai tanadi duka waɗannan su ne da wani za a yi da wa za a je duka kowane zama mutum ya shirya kan wannan in ma shi za a yi ya shirya in wannan ma za a yi ya shirya in wannan ma za a yi ya shirya iya gwargwadon iya abin da mutum ya sauran kuma mutum ya ban ma Allah ya ta roƙo Allah tabaraka wa ta'ala yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya kubuta kamar addu'a nan da muka bada muna tuna maku yayan wa kada ku yi wasa da addu'an nan illa iyaka ba yadda za mu yi na gaya maku maganin da yara ne ku ba wani lallashi ni da zan maku. dukan tsaya za ku ci kawai za ku yi addu'a wallahi dole sai kun yi addu'an nan amma ba yadda za a yanzu da yara ne duk yawan nan naku na zan iya maganin ku domin zan zo in tare nan kofar nan ba wanda zai fita sai ya karanta ta ko kuma in mai duka to amma ba yara bane ku saboda ni na san gayatu muhimmancin addu'an nan a ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk girmansa a matsayin sa wurin Allah da darajarsa da yadda Allah ya masa alkawari har aljannar da zai shiga ya gani ya ce a bashi ya shiga ka ce a ai sharaɗin kawai baka mutu bane kai kun ga ba maganan ba za a shiga ba to ai shine ma jagoran masu shiga aljannan ma aljannan ma ba a buɗe ta ba sai ya zo to amma shi ke yin addu'ar aka ce yana yin wannan addu'a mafi aksarin addu'o'insa sai ya haɗa da ita to a ce wani bai iya ba kuma in kyale shi da kuna buguwa wallahi da sai na mutum duka in bai iya ta ba amma kun sha riga kun sha yanzu sai dai hankalin mutum ya kwace dan mutum yayi tunani ya gisa san ciyan kanshi to ya kamata addana ce kowa ya iya ta zan maimaita ta ne saboda baki ko saboda na nesa ga ta mun karanta da ku amma dai ga ta mun karanta ne kuka zo sharhin wurin can ƙasa in ka kalli wannan ya alaman tauraruwan da ya shi malamin nan ya ƙara bayani ne ya jawo hankali shafi na shida aka ce annabi sallallahu laƙad ku duba laƙad kanan nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha matja'ahu min al manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk yayin da ya zo kwanciya lokacin da zai kwanta da daddare sa'alallaha azza wa jalla an yusaqqila mizanahu manzon Allah ya kan roki Allah ya nauyaya masa ma'auni to manzon Allah in ya roki nauyin ma'auni ya mu manzon Allah da matsayinsa da girmansa baya bu a halitta Allah gaba ɗaya yana gaba da kowa to amma shi ke roƙon Allah Allah ka nauyaya ma'auni na kai ka san wannan al'amarin babban al'amari ne kuma da duk aikin da yake yi ya yi sallar dare har kafafunsa sun kumbura to ku kalla sallah fa da daddare tsayuwa har kafafu sun kukumbure saboda tsayuwa in yayi sallah ya sa goshin shi a ƙasa yakan yi hawaye har su jike wurin da ya sujada in an je makabarta yakan zubar da hawaye har hawaye su jike gaban da ya tsunda ya tsugunna ko kuma ya kuka har hawaye su jike mai gemu gaba ɗaya su jike gaban rigar shi in yayi waɗannan to yaya kuke gani mu matsayin mu ko mutum ya wasa da wannan magana haythu ruwa rawa abul azhar al-anmari رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ متجعه من الليل annabi idan ya riƙi wurin kwanciyarsa zai kwanta yakan ce bismillahi wa ba'tu jambi allahumma ighfirli dhanbi waqta shaytani wa fukka rihani wa saqqil mizani waj'alni fi an-nabiyil a'la wannan shine abin da muka ce kowa ya je ya haddace wajibul manzin. bismillahi وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي واخسع شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي واخسع شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى يا شيخ هكذا an yi bayanin waɗannan an yi maganar su aka ce yana daga cikin mahimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai an karanta cewa wannan alqawmu mustami'una fi majlisin wa majlisin wa nadi wa hadha du'a'un kudi nan ne nake so kudi wa hadha du'a'un yajma'u khayra ad-dunya wal akhirah wannan addu'a ce wadda ta tattaro duk alkhairin duniya da na lahira fa ta ta'akkad ay al-muwazabatu alaihi kullama uridu an-nawm dan haka ana so an karfafa mutum ya dage muwazaba shine kai tai kullum lokacin da kai nufin kwanciya wa huwa min ajallil ad'iya al-mashru'a indahu ay ma kasratiha wannan yana daga cikin mafi girman addu'o'i al-mashru'a wanda shari'a ta umarni da su a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma kasratiha duk da yana da su akwai su da yawa addu'o'in amma wannan min ajalli to an ce a dalle ko ya kamata mutum ya zama ya iya ranar abin nan za mu yi tambayoyi wata rana ne kawai mu gwada mu ce yau ba karatu sai an gwada kawai a yi a kowa a ta zaɓo mutane a rika ɗauki daidai ce a ɗauko na na ɗauko na na gwada a gani suwa suka iya wanda babu su mu masu terere mu sa mata su masu kabaran sallar gawa yawa da <laughs> kabara huru kabara sallar gawa za wasu kawai sun mutu wanda bai iya bai kabara sallar gawa kawai ya mutu mayyit yanzu mu tafi can wurin waɗannan mu ji waɗannan maganganun guda guda a wannan ba ga su nan nan ba na ɗaya shine nan wanda zai bayyana mana waɗannan abubuwa na ɗaya wanda aka ce za a gwada abun nan ne ina yake ma wurin shine awwalan ko wazanul ab shi bawa za a auna shi yuzanul ab za a auna bawa ranar kiyama li yazhara qadra ma fihi min imanin billahi azza wa jalla saboda a bayyana a gano gwargwadon yadda ya imani da Allah saboda haka shi za a ɗauka gaba ɗayan shi a ɗora kenan kun ga wannan shine na ɗaya ko fanzur ibnu wannan hubaishin radiyallahu anhu an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu kana yajni siwakan min al-arab shi abdullahi dan mas'ud yake ba da labari yace wata rana yana tsinko ma manzon Allah wani itace na asuwaki ya hau sama kenan yana tsinko itacen wa kana da qiq as ya kasance kwamrin sa siriri ne sosai shi Abdullahi bin Mas'ud wa ja'alat ar-rihu takfa'uhu sai iska suka rika kadawa da shi a wani wurin da mun karanta ci akai zama akai karkashin wata itace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga kai sama sai ya kalli wata itaciya ta burge shi ko kuma Abdullahi bin Mas'ud yana yawan yin aikin ba dole sai ya zama a wannan guda ɗaya ba sau da aka shi sai rika ɗebo manzon Allah asuwaki yana daga cikin mai manzon Allah hidima kuma suna jin daɗin wannan hidima da suke mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka wata rana sai aka ce ɗebo asuwaki sai ya hau sama sai ya zama na iska na kaɗa shi a wurin na kaɗa shi fa dhahika alqawmu minhu sai mutane suka fashe da dariya da suka ga yadda iska ke lila shi suna kaɗa shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tambaye su mimma tadhakuna me kuke madariya kuma su gasu da faɗin gaskiya annabi ya ga sun yi dariya sai ce dariyan ne kuke yi qalu ya nabiyallah min dikkati kaifi. suka ce muna dariya ne saboda yadda kafafunsa suke yan sirara gashi tun ya makalkale a sama suna dariyan wannan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masu wallazi nafsi bi yadihi to ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa lahuma afqalu fi fil mizan min uhd yace to wannan kafafun nashi ran da aka dauka aka sa su a ma'auni to sun fi nauyi fiye da a ɗauki dutsen uhudu a sa a wurin Allah daraja su babba ce da za a ɗauki waɗannan ƙafafun nashi a sa su a ma'auni a ɗauko dutsen uhudu a sa a ma'auni da ƙafafun nan nashi sai sun rinjayi wannan nauyin shi sai ya rinjayi dutsen uhudu wannan ke nuna kenan kaga za a sa bawa ne a cikin ma'aunin to shi kuma dutsen uhudu wannan wala ala hadarati wanda su Allah bai sa sun taba zuwa ba amma wanda ya je ya ga girman dutsen uhudu tunda ko da yake baka iya ganin shi duka sai dai kai ta kalla daga inda zaka kalla amma dai kamar yadda Sheikh al-jazeera Aljazairi rahimahullahu ta'ala tunda su yan wurin masaran abin ne cewa ya tsawon shi a ƙasa zai kai kamar mil bakwai zuwa takwas tsawon shi a ƙasa daga nan yanzu ina mil mil nawa ne zuwa ina ne mil bakwai ko takwas zai kama daga nan wanda suka san abin su gwada mana to kaddaro ma baka ba sani ba amma dai mil a yan san da dan ta da tazara to wani wurin kuma shi kuma in yayi sama a sama kuma mil guda ne a saman tsawonsa sama shi kuma mil guda to kaga wannan abun na ban ji ba to ai ba wannan ban da ba shi ba amma gaya mana da wannan ba na wanda ya kasa can karkashin cikin kasa shi wannan ba a ce da shi ba to amma wallahu alam ala ya halin an zaro shi kan ai ba san ya girman shi ba sai Allah wannan ba san abin nan ba shi ce ai kuma ai zai shiga ƙasa ma sosai ai dama ƙasa kan ai turke ne ba san yayin da tsawon shi ya kai ba a cikin ƙasa amma dai abin da ya bayyana a waje shine mil bakwai zuwa takwas a kwance a sama mil guda bisan shi kenan sama to kuma bisan mil gudan nan in ka hango shi daga nesa kaga inda aka sa Allahu akbar din nan ka hangi wurin inda kololo wurin take za ka gane abin nan shi babban magana ce to ka gani da wannan kaga aka auna wasu ayyukan aiki aka ce idan mutum ya je sallan janaza kuma aka yi janaza da shi kuma ya kai shi ya baraka makawarta za a shi duka wannan ne qirat kullu qirat aka ce kaman girman dutsen uhudu to dan kaga kenan ladan sallan janaza babba ce sai dai kuma zunubi ma aka ce dan wuta shi kuma idan ya shiga wuta shi kuma za a sa haƙoransa guda talatin da dinin nan kowane ɗaya kamar girman dutsen uhudu to ya girman kan ya kan dan wuta dan zai zama ya jikin zai zama dutsen nan to talatin a cikin baki to ya girman kan sau da haka muke yayi Allah shi yasa ran nan da aka ce yan wuta za su yi kuka har hawaye su kare su koma suna kukan jini to sai aka yi in suka yi kukan suka yi kukan in hawayen su ya taru idan aka sa jirgin ruwa a hawayen zai tafiya to girman su ya wuce misali sannan kuma hawayen da za su yi kuka ba inda ake kukan jini sai lahira wallahi mutum ya kiyaye kuka a lahira duk wanda ya kuka a can ya shiga uku to waɗannan su ne abin nan saboda haka nan da yana nuna mana za a auna za a auna mutum kenan tun daga shi nan an yi wannan misalin ko za a auna mutum a cikin mizan rawa abu huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah qala yace la ya'ti ar-rajul al-'azim za a zo da mutum ranar kiyama ku ga mutum ya zo babba wanda ake ganin shi yau asamin mai kiba sosai yau malkiyama in aka ɗaukai zai zo gashi in ka gan shi babban mutum kamar ga kwarjini ga girma ga daraja ga komi amma ana sa shi a ma'auni la ya zinu inda jana, janaha ba. amma ina ka sa shi a ma'auni to a wurin Allah ko nauyin fifiken sauro ba zai yi ba fifiken sauro Ka ga yanzu mutum da girman shi da daraja da abun nan ba ma gwada shi a ma'auni to bai kai girman fiffiken sauro ba fiffiken sauron nan nan sai da aka zo mana da shi nan wata rana na sa wata haziƙar yarinya malam ta je ta abin nan ba sun ma kwace mana ita yanzu ba inda suka yi ba amma na nan suke zuwa su uku wata rana na ce ya za a yi a kamo mana sauro ta ce ita ce ta ce zan kamo insha Allah zan kamo shi yaushe ta ce gobe malam gobe ko sai gata da fifiken sauran ta damko mana sauran nan da sauran uban gaba daya da fifiken a leda ga uban ga fifiken ta sanyo shi a leda to a nan sai masu ido sosai suke iya ganin fifiken da na zo na gwada na ce to jama'a ku zo ku kalla na fara kawo ma mata dan mata karatun mata ne lokacin aka ce a kamo sauran nan ta je ta damko shi ta ciro fifiken ta ciro sauran shi ga sauran a leda ga fifiken kuma a leda to fifiken sai an yi da gaske an yi ma mutum haka sannan zai iya gani ba ka ba sai ka ga kamar leda kawai kake gani yana ina ma ta ce gashi nan Allah na ce to yanzu abin da za yi kafin masu cikin gaya mana yadda kika kika kama shi kuma ba ki ke shi ba tace ce ai mai sauki ne malam da ta tashi tunanin kama shi sai ta je ta sa tawul wani tawul mai mai abun nan haka to in ya hau ba zai iya tashi da wuri ba ta ta samu ta hau bisa ta tafke shi bisa tawul din nan ta tafko shi daga dalilin tawul ne tarkon kaje wala wakar ta ce tawul ta samu kawai ta nemi inda sauro yake ta samu ta samu tawul sai da ya hau ta yi wub da shi ta cafke shi a ciki ta kwantar da shi kuma ta yanka shi ta ciro mana wannan zika har zuka yarinya malam wallahi wannan ɗaliban suna da amfani sosai yarinya nan ta je ta samu ta ballo mana fifiken kuma daban yadda ta bata rukurkushe shi ba yadda ta sayin da ta ta tsunko fifiken nan ta kawo shi ga mai fifiken ga fifiken duka a leda ga uban tafiyan ga fifiken nan ta zo da shi ina lokacin ka gani wani hukar ko wa kun gani ko to kaga lokacin nan sai ka auna wannan a ce ma yawan mutum wannan fifikin sauran aka sa shi a ma'auni to me zai yi abinda da ido ma ba ka gani to haka za a sa wasu a cikin mizanin nan su koma malam ba za su yi fifikin sauro ba kaga dai alama an auna sannan ya kada shi a ai ku karanta in kuna so fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan su waɗannan ba wani abu da ake auna masu ranar kiyama in sun je kawai duk a banza babu wani abu ko dai dan babu ma ba a auna ba kwata-kwata ko ko an auna ba komi an gwada ba abun gwaji ya fito wannan shine abu na ɗaya saboda haka mu ji tsoron wannan in an je an ce mutum shi za a auna nan kuma ya zama na ba imani ba ikhlasi tun ya shiga uku na biyu waznul amal auna aiki ba shine na biyu ba dama ba an ce ko a auna mutum kan shi ba ko a auna aikin jahat ittatu ahadith hadisai da yawa sun zo idda tushiru ila anna al-amal sayujassam satastaqo fatujassam fatujassam amama sahibiha satujassam za ku ce za a maida su jiki kenan satujassam ayyukan da mutum ya aikata to za a ji ranar kiyama a gaban mutum sai a maida su wani jiki sai a ɗauke su maimakon da suna nan a matsayin wani abun nan ba sai a mai da su kamar wani arzu su zama kamar wani jiki da ana iya gani akwai waɗanda abubuwan da muke faɗi muna ce masu arazun bashariya kamar misali suna nan kana iya ganin su a naka ne ma yin aradun bashariya ne amma kuma ba su zama jiki ba tuna gana masa mai da su jiki misali idan ka kalli kamar bakin ciki ko ko ka kalli ƙoshi, ko ka kalli ita kanta yunwa aradun bashariya ne idan yunwa ta faɗo maka ba a ganin ta ba ɗauko ta ake a ganta ba to a ce ga yunwa nan ta taso za ku yi faɗa da ita idan mutum ya gana ma zai ce yanzu fafatawa ke da yunwa fitowa ta kuna dambe amma ka ga ardu ne wannan abun yana nan yana damun ka haka nan idan ka zo ka ce rashin lafiya ba ka da lafiya ai ba rashin lafiyar zama yi abun nan bai zo kuna dambe da sauran abun nan din su ba amma dai wani abu ne wanda yake to wannan na na ce masu arad bashari ko kuma ka ji yunwa ko ka ji bacci ko ka ji haushi ko ka ji murna sai dai a ga alamomin su wanda za a iya gani da abun nan ɗinsu wanda a nan duniya aradun bashariya suna fada ma kowa suna da abun nan ɗinsu sai dai gwargwadon yadda aka ga dama to in an ga dama za a iya ta simin su a maida su jiki sannan aikace aikace kuma da muke yi su ma na aiki wanda suka shafi sallah ko wani abu in an ga dama ana iya maida su su zama wani jiki yadda za a ɗauko su a ce sallah an maida ta zama jiki azumi ya zama jiki sadaka ta zama jiki ko kuma wani abu maimakon yadda suke kaman kana ganin su wani abu ne sai dai a faɗi sunansu don an ga dama za a iya mai da su arad su koma su zama wani jiki wanda za a iya ganin su za a iya magana da su za a iya masu abun nan ba ina fata an gane can da muka yi maganan wuta in ba ku manta ba ita kanta in an ga dama za a maida ta ta zama wani bangare na kamar arad wanda za su iya magana za su iya abun nan tunda an yi magana wuta an zo filin kiyama an zo da ita za ta zo ta fizgi mutane tana daukan mutane mutane na ihu ko tana ihu sai a koma a yi mata tsawa a ce ta koma sai ta koma to amma ta yi fushi so take taga a gara ta fara cafkan mutane sai a ce to yanzu a fitar mata da wasu harsuna sai ta fitar da wani harshe harshen nan ko wani harshe kamar girman wuyan raƙumi to yana gani kuma yana magana zai zo ya rika magana da mutane ya ce an ba shi umarni ya ɗauki mutum an ba shi umarni ya tafki mutum da aka za a dinga tsintsintan mutane zai iya yiwa wani na kusa da kai kana gani za a zo a daukai a tsince shi a yi da shi lokacin da mutum ya ga wannan kugiyar ta zo ta fince kai ta yi da shi to dole mutum ya faɗi ya ta ihu dan bai sani ba ko in ta dawo shi za ta kama kaga mai da shi wani abar wuta ce amma mai da ta tana magana tana gani kuma tana ma mutane jawabi ya fito ko to akwai waɗanda Allah yake mai da su waɗannan abubuwa ne waɗanda arad ne ya ga dama zai sa su yi magana sai kuma su zama jiki to shi ne yanzu muke so mu gani zamu da haka ayyukan da aka aikata akwai waɗanda suka ce za a yi satujassam ha sahiliha Kiyama. qiyama wa annaha satuzan za a maida su kamar jiki ne a gaban masu su ranar tashin alkiyama wa annaha satuzan za a auna su suma za a ce auna bal ja'at ahadithun tushiru ila anna al-a'mal satujassam amama ha منذ دخوله قبره wasu ma sun ce ayyukan ma ana maida su jiki ne ga wurin mai su tun sadda ya shiga kabari kafin ma a je wajen awo ana shiga kabari to za a juya duk ayyukan da ka aikata ko duk ayyukan da kika aikata mutum yana shiga cikin kabari to za a juya waɗannan ayyukan su koma jiki su koma halitta nake so in ce a gane saboda haka za su zama halitta kuma za su yi magana da mutum mutum zai gansu idan ayyukan alkhairi ne ga suna haske idan ba na alkhairi ba ne gan su baki wulik shi ma da ya gansu zai ji bai son su domin mutum shi da kanshi zai aiki kuma aikin nan in bai da kyau kuma yana kyama aikin kamar yadda muka karanta jiya gashi nan daga ciki wa min zalika cikin waɗannan hadisan ma rawahul barra bin azib radiyallahu shine abinda barra dan azib ya ruwaito Allah ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فيما يخص مرحلة الخروج al خروج روح العبد الصالح da ya دي magana akan wani mataki wanda yake banta da lokacin da yadda ran mutum na kirki zai fita idan za a cire wa mutumin kirki rai ko mutum ne kirki rai to akwai wasu abu da yake banta da su su wallati ja'a fiha wanda yazo a ciki qauluhu sallallahu alaihi wasallam maganan doguwa ce amma ba yanzu za mu kawo hadisin duka ba sai dai ga yadda yazo ya ce na nada munadin minas sama idan an gama an zo an ce duk maganganun da suka gudana na daukar rai sun gudana za a ce mai kira zai kira kwanaki mun yi shi a cikin wancan littafin namu ta ya sunan littafin na baro rai ko akai magana dogon hadisin da yadda za a yi magana bayan an zo an ce mutum yake cikin rayuwarsa a tattambaye shi abubuwa sannan daga karshe sai ya ji an ce an sadaka abdi bawa na yayi gaskiya bayan an mai tambayin kabari kenan an tambaye shi kaza an tambaye shi kaza sai ya ji sauti ya ce sadaqa abdi fafrushuhu min aljanna ku yi mai shimfiɗa a cikin aljanna ku yi mai shimfiɗa ku budo daga inda zai shiga na aljanna wa albisuhu min aljanna ku bashi wasu tufafi na aljanna ya fara gwadawa waftahu lahu baban ila aljanna sannan ku bude mai wata kofa zuwa aljanna dan ya rika dandanawa kafin tashin alkiyama fayatihi min ruhihi wa tibihi min ruhiha ay ruhiha wa tibiha daga nan sai yaji ji iskan aljannan da ke bugawa mai daɗi da daɗin ta sai ya rika ji daga cikin kabarin nan yana kwance wasu ma daga cikin bayan Allah ai lokacin da suka mutu kamar yadda muka bada labari akan sabitul bannani ai shi ya mutu din ne ma aka ce yana daga cikin bayi waɗanda aka ce suna sallah domin akwai yadda muka karanta cewa annabawa dama su gana dama suna sallah sun ga a cikin kabarin su ma suna sallah suna abun nan din suna suna taharrukat irin wanda ba irin na duniya ba hayatun barzakhiyya ce ta to shi wannan sabitul bannani aka ce yayi addu'a yace in dai ana ta da wasu daga cikin bayi in ba annabawa ba ana ta da wasu ma kabarin su a ba su dama su yi sallah yana roƙon Allah ya ba shi dama ya ci gaba da sallah shi ko a cikin kabari sai aka ce an ba shi daman an zo cikin kabarin sa wata rana an zo rufe shi wani abu ya fada a cikin kabarin sai wani ya zo ya ce aiko ya gasar da wani abu ya fada to da suka zo suka buɗe kabarin suka ce sun ji wani kamshi ya bulo kusan wani mata ya wasai da suka suma ma da suka ji kamshin suka ga wani sai da ya sume da ya ji abin da ya shako to amma daga nan sai suka ce sun ga buɗe kabarin shi iya hangen su kuma gashi nan iya fadin sa iya hangen irin su fadin kabarin kuma gashi a tsaye yana sallah kin abun nan ba to nan ne su yi wannan da muke karatun duk da ba karatun abin nan bane na ranar alhamis ne ya kawo maganganu da yawa ya ce wasu in an yi wannan magana an ce an buɗe kabari ko an ce an yi azabar kabari sai su ce su sun buɗe kabari da yawa ba su ga ana ta azaba ba ba su ga abin nan ba ya ba da amsoshi da yawa ya ce waɗannan abubuwa ne ghaibiyat kuma akwai abubuwan da zai iya faruwa ana kusa da kai ma din kuma an yi shi kuma ba ka gan shi ba ya kawo misalai biyu ko uku ya ce mutum yana iya kuna bacci kuna kwanciya ɗaki ɗaya da kai da mutum ko mata da miji ɗaya ya zo ya mutu ɗaya bai mutu ba ya kai mala'ikan ya zo ya ɗau ɗaya bai ɗau ɗaya ba ko kuma ɗaya ya zo ya mafarki yana cikin azaba har ya gumi ɗaya kuma yana kwanciya a wurin shi kuma bai mafarkin ba shi kuma tangaram ya aka yi aka bambanta irin wannan abu na ɗin ba sau na aka waɗannan abubuwa ne waɗanda yake ya ce Allah yana yin irin waɗannan abubuwa yadda ya ga dama ala halin dai wannan da aka zo aka ga kabarin nan an buɗa sun ji kamshin sun ji wannan kamshin sosai kuma cikin ala'ayi halin ta mu da muka karanta wasu kafin ma kai su kabarin akwai wadda aka ce wata yarinya da aka yi magana da ta mutu da aka zo mata wanka duk asibitin gaba ɗaya ko ina kamshi ya bule wurin saboda wani abu da ke fitowa ta hancin ta kamar turaren miski kawai na irin wannan kamshin tana saboda baiwa Allah ce mutum ya kirkice duk gaba ɗaya gefen asibitin kowane ko ina sai da aka ji kamshi ya bula wurin kamar yadda kuma wata an ji wari ko to alayi halin tamud ne kawai mutum ya samu littafin ya karanta to wannan shine abin da aka yi magana Sau da aka shi sai ya fara jin kamshinta da daɗi wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi kun gani ko sannan za a buɗa mai a kabarinsa iya hangensa wa yatihi rajulun hasanul wajh sai gashi nan sai wani mutum ya zo masa kuma sai ga ga wani mutum ya shigo cikin kabarin nan mai kyakkyawan fuska husnul thiyabi mai kyawawan kaya tayyibur rih mai kamshi mai daɗi. sai ce fa yaqulu abshir ruka. yasurruka kai bishara duk ina ma bishara duk abin da zai faranta ma rai yau ya tabbata hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan shine ranar da ake ma alƙawari fa yaqulu lahu man anta yace kai wane ne wajhuka ai alwajahu yaji'u bil khair wannan fuskarka fuska ce wadda da gani ka zo da alkhairi wa yaqulu ana amaluka salih sai ya ce ni ne aikin ka na kirki kaga kenan ba an maida shi kamar mutum ba ya ya fito ko to kaga wanda shi kuma ba ba na kirki bane ai kaga zai gar mutum ne ya shigo da mummunan sifa baki kirin shi kuma ya ce to kai ko da ganin ka kai gaskiya mutum ne wanda ya zo da sharri ya ce ni ne aikinka sai yanzu sai ka bishara da duk abin da zai bata ma da yau ka gamu da shi ni ne ka mugun nan da ka aikata ni ne sabanin wancan na biyu wa ma rawahu abu huraira radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kuma abin da abu huraira ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala innal mayyita idha wudi'a fi qabrihi wato mamaci yayin da aka ajiye shi a kabarinsa bayan an riga an gama komi kowa yayi sallama ku duba yau ina maimaita maganar nan yau a ce ma mutum yana cikin gida yana wani gidan ma ba mutum yana sama ba saman gidan saman ma kuma kan gado amma ranar nan an mutu za a hau saman nan wanda baya shiri ma da su ta domin akasari yan wanda suke mutum hidima in ya mutu ba na kusa da shi bane su tsoro ma suke ji ba su iya zuwa wanda baya shiri da su watakila su za su hau saman ɗakin nan su hau ɗakin nan wani ya shiga ya gani ɗakin kallo zai yi koko abin da ya kai shi zai yi ya yi tsaya ya kallo tukunna ya ce au oh, yanzu wannan duk ya ta kallo yana kallon nan kaza nan kaza nan kaza ƙarshen ta mala tattaro daga nan a ɗauko mai ɗakin nan daga sama in ba sa'a ba ma wurin ya yi shi matsatse saboda ba shirin mutuwa sai an karya shi kafin a sauko da shi ƙasa domin za a yadda za a yi ya goyi ba zai goyi ba to ko ina ya sandan dole sai dai a samu a ce to yadda za a yi a cikuikuye shi kawai a haɗa da kafafun da a matso sannan a samu ya ɗauko shi ba sa ba kafin a kawo ƙasa ya karere a ɗauko shi daga nan ina za a yi mai wanka gidan duk jakuzi ne an je ɗakin shi jakuzi a to jakuzi mutum nawa za su shiga jakuzi an zo ɗakin madam ita ma jakuzi ɗakin yara sai a ce to yanzu yana sai fulawa sai a nemi cikin fulawa a je ta so tabarni a fadar da shi a kwantar da shi in kuma dama ba a cikin gidan ya mutu ba to kuma ba da za a shigar da shi cikin gidan duk inda aka nufa za a aje sai yan gidan sai zai bata wurin matar ta ce za a bata wurin iya zubar da jinin nan ga jini na ta zuba ba inda za a aje shi zai bata wurin a yi ta nan a yi ta nan dare dare a yi ta nan ƙarshen ta yin ba isa ba ce an rasa inda za a kai shi da za a kai shi a kai shi boys quarters ta bayan an gama a wanke duk da jinin ba zai fita ba ko garejin mota me yasa su ce ai jinin mamaci in ya zuba a wuri baiwan ko karnin bai fita warin ba zai fita ba ina riga mutum zai na zubar da jini da aka ko a nemi gareji a sashi a ciki inda ake sa mota a fitar da mota a aje a wajen nan zai kwana ko kuma a kai bayi boys quarters a je bayi in babu duka gaba daya a ciki sai a nemi bayi in bayin ba zai yi ba ta da shi tsaye cikin makara sai a nemo makara a sashi a ciki tunda mutane ba abin ba su iya ba yanzu duk wanda kuke so akwai solution da an nemo ne aka ce ya za a yi ce to bayan in an kwantar da makarai ba zai kwanto ba to abin da za a yanzu a fito da makaran waje a sa shi a ciki in sa shi ciki sai a ɗaɗɗaura bakin makaran sai a tada makaran tsaye a bayi shi a tada shi tsaye a cikin makaran zuwa da safe bayan kuma ya tara gidaje nan da yawa ya tara abubuwa da yawa ba inda za zai ci arziki an yi ma wani mai kuɗi shi bayan masallacin aka kai shi shi bayan masallacin an samu da ko sun kwantar ko sun tada tsaye mu dai ba mu san yadda suka yi ba amma shi kan shi bai san yawan kuɗin shi ba bai san yawan gidajen shi ba malam sani amma da ya mutu aka ja kai shawara ba gidan da za a kai shi bayan gidan har yana da waɗanda ba kowa a ciki kullewa ya kawai saboda isa amma yanzu da ya mutu kawai sai aka ce a kai shi bayi a kai shi kan bayin masallaci a aje da safe sai a ɗauko shi a mai sallah sannan sai a kai shi gidan shi ya sallama da matan daga nan kuma a tafi makabarta kuma haka aka yi to da ka an gama to sadda za a fito da mutum daga wannan wurin a kai shi makabarta ana zuwa aka ajiye cikin kabarin nan bayan duk wannan wurin da ya baro malam inda ruwa zai taso kawai sai dai mutane su ce dala ku sauri jama'a a kammala ga hadari nan ya kusa tasowa za a ci a ɗauki gawa ya koma da ita gida kar ta jiƙe a sauri a cusa shi a ciki to ana gama cusa shi ɗin nan ana sawa aka gama shine nan innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi mamaci da yinda aka sa shi cikin kabarinsa innahu yasma'u khafaqani alihim ay hina yuwalluna mudbirin yuwallu mudbirin ko yace yana jin takun sawun mutane yana jin takalman su da suke takawa lokacin da suka aje shi suka bada baya za da mai da ransa yana jin yan uwansa yana jin abokansa kai har in wanda ya sani ma ya magana yana gane wane ne ya magana yanzu in ya faɗi alkhairi ya ji daɗi in bai faɗa alkhairi ba ma dai ya ji fa in kana to kenan sai a sa shi fa in kana mu'minan idan ya kasance mumini ne da gaske kana ce salatu inda ra'asihi sai sallah kawai ta shigo sai ta tsaya wajen kai ta tare sallah sai ta zo ta tare wa kana siyam an yaminihi azumi kuma sai ya tsaya wajen daman shi ya tare shi ma wa kanat zakatu an shimalihi zakka ita kuma ta tsaya gefen shi na hagu kaga in ba zakka ga kudi kuma sai dai maciji eh to haka aka ce idan zakka ba ba da ta ba za mai da dukiyar ne ta zama wani maciji ta saran mutum ba to wa kana fi'lul khairati sai kuma sauran aikata sauran aikace aikace da yayi na alkhairi su kuma su tattaru gaba ɗaya su yi taron dangi su taho wanda sun hada mina sadaqati da sadaqa wassalat da sallah irin ta nafila wal ma'ruf da abu da ya aikata wanda aka sani mai kyau na shari'a wal isani ila nasi inda rijilai da kuma kyautatawa da duk mutum yi ma yan adam tsakanin shi da yan adam wanda ya na kirki na halaye masu kyau na kyautatawa su kuma za su zo su tsaya wajen kafafunsa su tare kaga ko ta ina ai an tare ko sallah a wajen kai azumi a wajen dama zakka a wajen hagu sauran ayyukan alkhairi sadaka banda zakka ka ganin nafila kenan sadakoki da mutum yayi da sallah da yayi ta nafila da sauran ayyuka da yayi wanda aka sani masu kyau na shari'a da kyautata ma bayin Allah su kuma za su zo su taru a wajen kafafunsa su kuma kaga ko ta ina an tare fa yuta min qibali rasihi sai a taho ta wajen kan min qibali fa za ku rika ce wannan kada a ce min qibali sai a taho ta bangaren wajen kan shi wa sala sai sallah ta ce ma madkhalun ta ce babu wurin shiga ta wurina ni ta wurina ba za a iya taba shi ba ba hanyar shiga ta nan ta tare ta yi banga-banga sallah ta tare sun mayu ta yamini sannan sai a zo ta gefen dama kuma ana so a taba waya kolin siya sai azumi ya ce ma kibali madkhalun babu wurin shiga ta bangare na nima sai azumi shi ma ya tare ya banga-banga ya zama wata garkuwa baya da za a taba mutum ثم ايوتا عن يمين اي wannan ma wannan thumma yuta an yasari sai azo ta gefen hagu kuma fataqulu zakat sai ta kuma zakka ta ce ma qibali madkhalu tauri na ba wurin shiga ne ma sai ta tare ita ma ta zama garkuwa thumma yuta min qibali rijlaihi sai a zo ta wajen kafafu kuma a ce ta dan za ta ba fa yaqulu ay fa yaqulu fi'lul khairat sai ayyukan alkhairin nan da ya aikata sallar nafila zakka ta nafila sadaka ta nafila sauran ayyuka kyautata ma bayin Allah gaba daya sai su tattaru su ma tare wajen kafafu su ma ce a sai su ce mina sadaqati kun gani wal ma'ruf wal ihsan ila nas dukan su ma qibali madkhalun ba wurin shiga ta wurin mu daga nan shike nan gama sai a ce to ai wannan ba wurin tabawa sai mu koma kawai mu tafi Allah ya kwace shi ba sauran wata matsala kenan shike nan sai su tafi kawai gaba daya masu tambaya sai su tafi kawai an gama kamar yadda wasu kuma banda wannan ma akwai surori wanda suke yin wannan kamar suratul mulk wanda yake yawan karanta ta da daddare ita ma an ce za ta zama kamar lauya ne ma wurin mutum lauya sun fi san karfi ba san ma ina awa awa yanzu nan ma ina magana ai ba ma su kaɗai ba ne ma nan ne ma su muka sani kawai to wancan wata irin lauya ce da za ta zo wannan suran duk inda aka kai aka ce za ta tsare har sai an ce kai ku kyale shi wannan suran ta yi zaman lauyan shi ta kwace shi to kuma haka suratul baqara da ali imran kamar ne za ku gani nan gaba shi yasa wanda bai iya waɗannan surorin bai fashe da kuka kawai in mun kai wurin kuma sannan ya shirin cewa yanzu nan zai tashi ya nemi wannan dan duk wanda bai iya wannan surorin ba suratul mulk suratul baqara suratul ali imran a komo wani wuri suratul fatiha suratul yasin sai mutum ya shiga uku lahira domin zai ga bakin cikin da bai taba gani ba in ya ga aikin da suke ma wanda suke karanta su ma abotansu zai zai sha masifa shi nan ɗan nan muka karanta aka ce suratul fatiha da ali da, da suratul yasin waɗannan wata kyauta ce ta musamman da Allah ya yi wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai karanta su tare da imani da abin nan ba face kawai yana gamawa an gafarta mai kama mutum bai damu bai iya ba kuma bai damu ba ko abinda mutane suka sa gaba kudi. ina ne mu tafi sau da waɗannan su ne aka ce sai su ce ba ta nan ba amma ahammul ahadith allati tushiru ila anna al-amal satujassam amama sahibiha yawm al-qiyamati thumma tuzan fahiya hadisai muhimmai wanda suka tabbatar da cewa ayyukan mutum za a maida su jiki wato a ranar tashin alkiyama a gaban mai su sannan a auna ga sunan marawahu abu darda radiyallahu anhu kala, sami'tu Nabiya nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa ma min shay'in yudau fil mizan asqal ay min husnil khuluq yace babu da ake sawa a ma'auni wanda yafi sa ma'auni yayi nauyi ko wanda yafi nauyi in an sa shi a ma'auni kaman kyawawan dabi'u saboda haka shi yasa kyawawan ɗabi'u abu ne muhimmi a cikin abun nan ba shi yasa littattafai da muka karanta da yawa sai da muka karanta silsila min akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda shine yafi kowa kyawawan ɗabi'u to ga kyawawan ɗabi'unsa na koya akai maganan kunya mutane yanzu suka ce ba ta da amfani akai maganan amana suka ce ba ta da amfani akai maganan abun nan ba eh, wannan muraƙaba suka ce babu akai maganan adalci duk ga sunan al'adlu muraƙaba amana alhaya husn wannan ba eh, menene eh, al-ihsan duka waɗannan an karanta saboda halaye ga asabar duka an karanta amma mutane su ga su waɗannan abubuwan kamar ba su da wannan nan ba bayan kuma waɗannan su ne asalin kaɗan daga cikin silsila aka zo aka yi magana abin nan ɗin har littafi ke akwai ya suna wancan littafin ma ah, namu na'am a ah, ya suna shi alwafa ai a cikin waɗancan ɗin kenan eh akwai littafi da aka yi da aka yi malam wakar muke so tuna mu wanda muka nemo na wannan mujallada akan halin manzon Allah wanda ne yawa nadratun na'im barakallahu fi shine nake so in ce nadratun na'im mujalladi nawa ne ma ina jin na goma ne ko sha biyu sha biyu mujalladi sha biyu ne nadratun na'im din na duka aka bi cikin qur'a aka tantanto aka duk gaba ɗayan kaji za ga maganar halin manzon Allah aka magana shi nadratun na'im sunan shi an yi maganganu za ka ga duk waɗannan abin da aka ci ciro na wannan silsila akhlaq din duk a ta ka tsatsamo malami ya bai dan tsatsamo mana saboda mu samu mu duba mujalladi goma sha biyu yana nan to kaga kenan shi yasa ake nuna cewa abin nan ne har a wani wurin ma akwai inda aka tambaye shi mata shi ta tambaye shi ummu salma ta tambaye shi ta ce to wai idan an je lahira mace ce ta auri namiji fiye da ɗaya ta auri wannan ta auri wannan to in aka je lahira waye mijinta wanda za ta duk a kaddara sun shiga aljanna sai ce za a hada su ne kawai sai a sai a zabo waye yafi kyawawan halaye shine mijinta sai kawai ta koma ta ta murmushi tana murna dan ta san cewa a za a kwatanta wani da annabi wajen kyawawan halaye to wasu kuma suka ce wanda ta mijin da ta aura na karshe shikenan koma wani ne dai ansa ta fito in an ce mijin ta aura na karshe ne annabi ne sallallahu alaihi wasallam in an ce wanda ya fi kyawawan halaye ne ta samu wasu suka ce wannan mijin na karshe shi ne ake da wannan ya sa wasu matan da suka zo suna so su ci gaba da zama ba irin matanmu ba na yau don muka na yau gaskiya mun riga mun yi faɗa da su tun daga nan saboda ran nan na gaya maku mun yi karatu a nan aka ce idan an je aljanna matar da mutum ya zauna da ita nan suka shiga aljanna to za su za ta zama matar shi ta suka ce ina malam abu bai yi ba na ce bai yi ba suka ce gaskiya bai yi ba suka ce na ce to ya ne daidai suka ce a canza masa su ma ai sun gaji da waɗannan maza duk a je a haɗa a ce aljanda ba ta ɓaci na kaɗa wala ga ga sun gaji da wallahi sun gaji da sun gaji da wala suka ce ka abu hankali na ya tashi ranar da na ce ka ashe gaskiya ta nan ba su mu wallahi sun gaji da mu suka ce gaskiya su da yin an je aljanna wallahi a ba su wasu sukan ba su son wannan maza a je a ci gaba da zama aljanna na ƙara bayani na ce to in an je ba da waɗannan halayen za a zauna can ba za a canza halittar ne kuma ke ma za a baki matsayi har kin samu shiga aljanna ko an bashi wasu matan a can ke ce shugaba suka ce kai su dai gaskiya dai kai wallahi wala haka suka ce suka ce su dai gaskiya a ba su wasu mazan su ma kan sun gaji da waɗannan mazan ka su ko matan sahabbai saboda wafa neman auren su aka zo ana yi mata Usman bin Affan Muawiya yazo yana neman ya aure ta shi yana kallon ga dangantaka ga 'yan uwantaka ga matsayin Usman cewa zai rike matar shi saboda ba yadda za a yi kwatanta rike ta ta ji daɗin zama kamar in ya aure ta ita kuma ta ce na ta ce ai ta riga kawai ta sa ranta ba yadda za a yi ta bari wani ya ga inda Usman bin Affan ya gani a jikinta ba ba za ta yi aure kowa ba akai akai da ita ta ki sai ba za ta aura ba ita ko mata Abu Darda amma cewa ta yi a nan duniya kai ka nemi aure na wurin iyaye na ce kana son ka aure ni suka baka ne to yanzu ni ke neman auren ka yanzu ni ce mai neman a duniya ni ina neman auren ka aljanna shi kuma yace tun haka ne kake aure wani namijin bayana ce an gama aka zo ita ma ya yazo neman auren ta taki wannan yazo tace ina ta riga ta yi alƙawari ta ba za ta ita kawai so take ta zama Sa'ad bin Abi Waqqas yazo zai mutu matar shi sai ta kuka tace yanzu shi shikenan yanzu mun rabu ni ina so fa in zama har a aljanna matar ka yace to sharadin kake auren wani dan dama shi yafi kowa kishi duk asaba na yawan da kai shi kishi dan shi bai taba auren wanda ba budurwa ba kuma bai taba sakin wata wani ya aura ba kaji malam sani idan eh, ina yace wallahi shi bai aure wanda wani ya aura ba idan sannan kuma in ya saki baka yi saka aura ba ka saki ka sha takobi idan za ka sha takobi yace shi ba take zo ke duk wanda ya aura su je sada aljanna ko sun raba nan sada aljanna inda bata aure wani ba in ko ka aura ka sha takobi wani zai ba basu mhm. shi ne ai wanda ya zo ya ce in yanzu manzon Allah na ga wani mutum ya ce ni fa yadda nike in fa na ga wani da matata fa ni fa zan sakan mai takobi ne kawai sabbai suka ta mamaki a sa'ad ya faɗi wannan magana gaba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kuna mamaki da sa'ad ko to na fi shi kishi ni bayan ya ce ya fi shi kishi sai ya ce to kuma Allah di ya fi mu kishi akan hada shi da wani amma yau kurkalle da mutane suka zama dabbobi mala kamar dabbobi awaki ranan nan da ba ku labarin wata aka ce ita da kanta ta ce wai tana neman wanda za su rika zuwa su rika zina da ƴaƴanta a gidanta wai tana biyan su kuɗi ma suna so a sai musu mota sai musu mota wai ba ta so wai saboda sun ce suna son aure ita kuma ba ta so ta yi musu aure saboda ba su karatun boko ba To da kai yin an bata masa an yi masa aure an bata masa rayuwa to amma ba bata masa rayuwa ba wasu da za su zo su ta zane da isu a gidanta har ta biya su ma suna so a sai musu mota ta in ba dan maukaciya ba ce inda ne neman wani abu take ta ba su jari ba da sai auren su tafi ta ba su waɗannan kuɗin da za ta kashe a wannan abu amma da yake shaidan ya riga ya batar da ita wata kuma ta zo ta ce ita mijin ne ke kawo ma wasu gidan shi da kanshi ya kawo ta su ita ta zina da ita ita ma da ta ga kuɗi sun ƙare da ana ta yi ai ba ta faɗi ma kowa ba amma yanzu da ta gaji ta ga abu ya lalace ta ce ai ita a wurin ma ba ta so saboda kullum mijin sai ya dauko wasu da kanshi su yi zina da ita da safe ya ɗauke su ya maida kuma ita ma da kanta ta sha hada mai breakfast shi da katti a ɗakin shi sun kwana tare ta zo ta hada breakfast ta basu in ta ce mai za a je umra ya ta mata masifa amma in ta ce a tafi ingila ya ce ta yawa shirya a tafi kawai baya son saudiya shi bai son ma ya ji sunan wurin wannan ne ya zo kawo ni buzu ta ce ita wannan buzun gaje-gaje ita ba za ta yadda ba aka yi tsiya buzu ya tafi washe gari ya ta mata masifa yadda aka dawo da buzun nan to yanzu na ƙarshe ya zo da wani ya muri har da jigida kaji malam sani ɗazu kafin fito karatu wani ya shiga wurina ya ce yanzu nan za a yi aure da wani bai fi sati biyu ba za a ɗaura aure sai aka ce a je a gwada a je a irin wannan gwajin da ake yi a da aka je gwaji malam ya ka zo aka tara amarya da ciki za a aure amma da ciki magana ta taso ta taso ta taso sai aka ga su yan mata uku ne a gidan kuma kowace da shi aka zo rigima ta taso rigima uwarsu ta buɗe wuta lola a gano waye ashe wanda ya yi yana gida yana cikin gida oban. kaji malam sani ɗazun nan nake gama kafin fito aka za ka same ni aka gama aure za a yi yarinya an ji an gwada ga su su ita guda mai auren ita ta jawo gwajin an je gwaji aka gwada gata da juna biyu an duba an zo an zo uwa ta buɗe wuta sai kin faɗi wanda yi. ta ta yi mama ita kaɗai wacce to aka taho su ma sauran ashe duk uku ma akwai su uku gaba ɗaya biya kamar mata uku kowace da girki ƴaƴan shi la haula wala quwwata illa billah to bari ka ji abin da fi mamaki da aka zo aka ga aka zo aka tada rigima ita uwar ta ce ita ko tun da haka ne har ya mai da 'ya'yan shi matan shi to ita mai amfanin zamanta ita kwashi kayan ta kawai ta ce ita aure ta gama kawai da shi ta tafi wai shine da aka zaka ce mai to kai kaga abin da ka jawo sai ce mai me a ciki me shi yanzu shi wanda zai auren zai iya cewa shi bai taba taba wata yarinya ba har da zai zo wani abu tunda an ji an cire what is the problem me matsala tunda an cire shi yanzu shi wanda zai auren shi ya isa ya ce shi bai taba taba wata ba alade babban katon alade ma mahukacin alade aladen ma sai da ya hukace alade su kaji abin da ya ce malin sani wai shi yaron zai ce shi bai taba taba wata ba shi ne don yin zanzuwa mai matsala kuma riga an cire ai an cire kuma an ce haka din ne to a an cire ai ai an cire ai ba wa za ta je gidan shi da wani abu ba ne ba matsala ai an cire kai ka ce da yanzu mutane sun riga ni na ganin gara ma psychiatric su rika bi yanzu suna gwada mutane da wannan abin mai tsaye domin mahaukata na nan da yawa cikin gari ma mutane ba kai su bane asibiti da wannan kama wannan ya kamata kai shi can wajen a bar na gwada ma kwakwalwar shi ka ji abin da ya ce so saboda wannan ne wannan ne za su kishi amma yanzu ka ji fa sa'ad shi abin da ya ce shi yana ganin mutum da matar shi dama kawai abin da zai saka mai takobi kuma gashi saboda kishi shi bai taba auren wanda wani ya aura ba sannan kuma bai yadda wadda ma ya saki wani ya aura ba haka kai ta yi yau to cike nan kuma wannan gashi bai nan balle ka gaya mai ta ji rikicin <laughs> haso wannan warawa abin nan ba saboda aka marawa wannan saboda aka sai ce wa inna sahiba ko a marawa abu darda kala samaitu nabi sallallahu alaihi wasallam ma min shay'in yudau fil mizan babu wani abu da za a sa a ma'auni asqal min husnil khuluq wanda yafi nauyi akan kyawawan dabi kaman kyawawan dabi'u wa inna sahiba husnul khuluq wanda yake da kyawawan dabi'u la yablughu bihi darajatan darajata sahibi sawm was salat wannan kyawawan ɗabi'un zai kai shi matsayin kamar wanda ke azumi ko da yaushe kuma yake kwana yana ta sallah kyawawan ɗabi'u ba ƙanana abu bane na biyu wa ma rawahu abu malik al-ash'ari abinda imam wannan abu malik ya ruwaito al-ash'ari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala at-tuhuru shatrul iman tsarki yanki ne na imani shine wani yanki ne ko a ce shine rabin imani walhamdulillahi tamla'ul mizan sannan alhamdulillah kuma suna cika ma'auni suna sa ma'auni ya cika wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani haka nan cewa subhanallah da walhamdulillah su ma suna cikawa su biyun aw tamla'u ma bainas samawati wal ard ko kuma suna cika abin da yake tsakanin sammai da ƙasa ba shine ran da muka yi magana wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya wata rana yace sahabbai yanzu da za a tara duk kuɗin duniya in an tara su za su tabo sama suka ce ina yace to na san wasu kalmomi wanda farkon su na nan kuma karshen su sun tabo sama shine subhanallahi walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar da haka waɗannan suna da abun nan sannan yace wa salatu nur sannan sallah haske ne wa sadaqatu burhanun sadaka kuma garkuwa ce idan mutum yana yawan yin sadaka to yayi garkuwa wajen shiga shi wuta yayi garkuwa wajen tsaya wajen tsayuwa cikin rana domin can ranan an zo ranar kiyama kowa zai tsaya ne karkashin inuwar sadakarsa wa sabaru biya shi ma hakuri haske ne sai dai bambanci akwai nur kamar hasken wata wannan hasken rana wal qur'anu hujjatul laka wa alayka qur'ani hujja ne gare ka ko kuma kanka kullun nasi yaghdu idan qur'ani ya zama hujja gare ka to zai taimake ka zaka tsira kenan idan kuma ya zama hujja akan ka to abu ya lalace kullun nasi yaghdu dukkan mutane sukan yi jijjifi su yi sammako kenan dukkan su sukan yi sammako fa bayu nafsahu fa mutiquha aw mubiquha mutun ya sai da kanshi wani ya yanto wani ya halaka kanshi wani zai wayi gari yana mumini ya mace yana kafiri wani ya kwana yana kafiri ya mace mumini mutane sukan yi jijjifi kowa ya tsaya una qala ibn kasir ta'ala ta'ala fa qawluhu والحمد لله تملأ cewa alhamdulillah tana cika ma'auni fihi dilalatin ala anna al'amala nafsahu akwai hujja akan cewa annal amala nafsuhu shi aikin kanshi nafsuhu wa in kana aradan ko da yake shi kaman wani abu ne wanda ba iya gani datan kad qama bil fa'ili ai ya tsayi da mai aikin ne yuhiluhu Allah yawm al qiyamati fayaj'aluhu zatan Allah zai juya shi ranar kiyama sai mai da shi shi ma wani zati ana gani tu da fil wa tu da'u fil mizan ta sa shi ma wani intaha na uku wa ma rawahu abu hurairah radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم من اهتبس فرسا من اهتبس من اهتبسه من من اهتبس أي فرسا في سبيل الله duk wanda ya tsara doki ya daura wani doki ko doki yanzu abin da ke makofin dokin mutum ya daure shi imanan billah wa tasdiqan bi wa'adihi ya yi imani da Allah kuma ya gazganta alkawarin Allah da ya ce zai biya fa inna shab'ahu ay ko warayyahu wa rausahu wa baulahu fi mizanin yawmal qiyamah to za a zo wanda ya daura dokin nan da koshin da dokin nan ya ci abinci ya koshi da ruwa da ya ɗebo mai ya sha ya koshi da bayan gidan da dokin yake zubarwa da fitsarin da ya yi duka wannan za a sanya su fi mizanin mutum a ranar kiyama za a sa mai cikin mawuni a auna sai lada wanda ya kuma kwafin wannan kuma yanzu shine waɗannan abubuwa na zamani يرى ابن حجر رحمه الله تعالى أن قوله وروثه وبوله في ميزانه أيريد ثواب ذلك yana nufin ladan wannan din kaga za a maida shi wani abu la anna al arwayat bi ainiha tuzan ba ana nufin za a dauki kashin dokin a je a auna bane a ladan abun a bainama a yara a sindi shi ko wannan in sindi rahimahullahu ta'ala shi cewa ai dukan su ne ya lafa zalika wa anna zalika yadullu ala annahu kama tuzanu al amal kadhalika al-ajramu al-muta'alliqatu biha yace kamar yanda ake auna ma mutum ayyuka to duk abin da yake da alaka da shi ma za a auna da haka hafi tsarin dokin sai a auna ci gala da shi shi ma wallahu ala na hudu وما رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم الله صلى الله عليه وسلم يناتو اقرأوا القرآن جماعة ku karanta al القرآن fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'a li domin qur'ani zai zo ranar tashin alkiyama ya zama mai ceto ga masu karanta shi kun ga tun daga na wanda ba su karanta ba sun fita ba wani ya ce rabon shi da karatun qur'ani tun 1992 zuwa wancan lokacin kuma bai damu ba dariya yake yi bai sa asarar da ya ba iqra'u zahrawaini ku karanta waɗannan surorin da ake ce masu az-zahrawaini su wane ne su al wa suratu al-imran ne suratul bakara da suratul alimran imran kaga wanda bai iya baya zai yi sai ya dage in yana da tunani ya koya fa innahuma ta'tiyani yau malkiyama domin waɗannan surorin za su taho ranar tashin alkiyama ka annahuma gamamata ne au gayayata ne za su zo kaman gizagizai aka ce girman ladarsu ne za ta taho kamar gizagizai za a gansu ga sunan au ka annahuma farqani min tsairin sawaf kai ka ce wasu tawaga ne na tsuntsaye ga su don sun yi sahu a sama kamar dai sun yi inuwa to hajja ne an ashabihima suna neman ceto suna neman su zama hujja ga mai karanta su don ya tsira aka ce iqra'u suratul baqara ku karanta wannan sura suratul baqara fa inna zaha baraka domin rike wannan sura mutum ya zama ya iya ta yana iya karanta ta balle kuma ya sa a hayya haddace ta yin haka albarka ne wa ka hasara barin wannan ko bakin ciki ranar kiyama in mutum ya ji ranar kiyama bai iya suratul baqara ba ranar zai sha bakin ciki Allah ka tsare mu wala yastati'u hal batala watsatsun mutane ko masu sihiri ba sa iya shiga ba sa iya yin illa ga mai karanta ta in ana karanta ta a gida ma an yi ma gidan garkuwa daga duk wani shedanci qala al mulla ali qari shi wannan babban malami yana cewa fi ma'anar batsala ai ashabul batsala sai dai kuma ya ce shi mutane watsatsu wanda ba su da rabo wanda suke masu kasala ba sa iya koyanta ba sa iya karanta ta ya ce litsuliha saboda tsawonta sai su ga kamar karantawa aikin banza ne ko koyanta aikin banza ne wanda ba su da rabo dai a takaice na ka yin kaga baka iya bakara ba to hanya biyu ne ko dai ka dage ka koya ko ki dage ki koya kafin ki mutu ko kuma alama ce ta mutum a lahira sai ya yi bakin ciki bai da rabo ya fito to saboda haka kowa sai ya dage wanda ya san bai iya ba ya dage wanda ya san ya iya karanta da qur'ani ya dage in so ke haddace ta da ka yadda ko ina ya shiga babu ita zai iya gutsuro inda ya ga dama cike ta karantawa musamman can tsakiya a ayatul kursi can karshe wancan karshen na amanar rasul in mutum yana karanta su da daddare ko bai tashi ba aka ce sun yi san masa ba sau da aka alkhairi ne ba ɗan ƙarami ba cikin wannan ga kuma kariya waƙila ai a sahara mai karanta ta masu sihiri ba su yi mai illa la'anna ma ya tuna bihi batil domin su duk abin da suke zuwa da shi ce ne sammahu bismi ai ko ai sammahu bismi fi'liha al al an ambace shi ne da suna abin da ake yi ciki na batil wannan din su qala ibnu kathir rahimahullahu ta'ala wal muradu abin da ake nufi dai anna sawaba tilawatahuma wato ladan karatun waɗannan surorin anna sawaba tilawatuhuma ladan karatun waɗannan surorin guda biyu yasiru yawmal qiyamati kadhalika shine zai koma kaman girgije girman shi sai yayi ladan ta yi kaman girgije ko ta kaman wannan inuwar tsuntsayen da za su kubutar da mutum ya tsira ya fito ko Allah ka ce mu wa ma rawahu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala ذكر لي أن الآمال تباهي فتقول الصدقة أنا أفضلكم yace an ambato masa ko zikira li an gaya masa cewa annal amal tubahi ayyuka sukan yi alfahari da kansu ranar kiyama sadaka ta rika cewa ni na fi ku sallah na cewa ni na fi ku azumi na cewa ni na fi ku ai kaga an maida su an juya su sun zama arad ko shine abin da muke so mu tabbatar wa ma rawahu abu dharr رضي anhu عنه قال سألت sallallahu alaihi صلى الله yunjil وسلم ماذا ينجي الأبد na tambayi يتي Allah sallallahu alaihi الله wai menene bawa zai aikata ko baiwa za aikata ya kare ta daga shiga wuta ai wannan amsa muna santa menene mutum zai yi ya zama bai shiga wuta ba kamar yadda mun yi magana can bayan in ba ku manta ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba duniya Usman bin Affan ya yi ta kuka gab da lokacin ba kwanaki kaman kwana uku aka ganshi wani wuri ya yi tagumi yana ta kuka sai na Umar ya zo ya wuce mai sallama bai ma ji ba balle ya amsa sai ya je kai kara wajen sai na Abubakar ya ce na zo na yi ma ɗan uwana Usman bin Affan sallama har so uku amma bai amsa ba ya yi banza da ni shi kuma sai na Abubakar su ba sa munafuci sai kamo hannun sai na umar ya dawo da shi ce zo mu je yana ina ya ce yana ta zo mu je suka koma suka yi sallama ya amsa ya ce ya Usman me yasa dan uwanka Umar ya ce yayi ma sallama har so uku baka amsa ba yace ban ji shi ba yace kaji yace gaskiya ban ji ka ba yace kaji sai sai na Abubakar yace Usman bai ji ka ba dan bai taba karya ba baya karya bai da ya ji ka ba abin da zai sa bai amsa ba amma menene yayi zafi haka ya Usman kake wannan tunani har ba za ka ji ba ya ce in dai bakin cikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to babu wanda baya bakin ciki da rabuwa da manzon Allah wannan al'umma kuma wanda yafi kowa bakin ciki shine ni saboda ba wanda ya kai ku zama tare da shi kamata yanzu hakuri za mu kawai tunda ya tafi sai mu bar mu aikata abin da ya bar mu akai shine kawai sai ce eh akwai wannan amma nayi sakaki ne shine nake kuka saboda sakakin da nayi na so a ce in tambaye shi in ce mashi menene mafi saukin abin da ɗan wannan al'umma za ta tsira ta rike shi amma sai ne sakaki menene mafi saukin abin da zai kare al'ummar nan daga shiga wuta amma ban tambaye shi ba duk wannan shekarun na yi sakaki sai ce kwantar da hankalinka na tambayo mana saura sai fara murna ya ce wata rana muna tare da shi sai na ce mashi menene mafi saukin abin da al'ummar nan taka za su rike su kubuta a lahira ba su shiga wuta ba shine sai ya ce kalmar nan da na yi kokari baffa na ya faɗi bai faɗi ba ranar da zai mutu ita ce la ilaha illallah duk wanda mutuwa ta samai yana kan wannan kalma la ilaha illallah kuma ya shaida ni ko manzon Allah ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ranar kiyama zai kubuta insha Allah zai tsira ce to alhamdulillah to shine kamar irin wannan ne Abu Zarrin shi ma ya tambaya ya ce ya tambayo manzon Allah menene abin da zai sa bawa ba zai shiga wuta ba qala al imanu billah shine imani da Allah kaga shikenan qultu ya nabi Allah ma al imani amal bayan imanin nan akwai aiki ba kaga an murkushe murji'a ba kenan da suka ce su bayan imani ba aiki sai yace bayan imanin nan akwai aiki kuma wanda za a kare qala an tarbaha أي مما خولك الله وتردخ مما رزقك الله shine ka rika badawa shine an tarzaka ai an tawfiya daga cikin abin da Allah ya hore ma ya baka ka rika san ma wasu ka rika yin sadaka shi yasa malam da yawa manyan kasan nan fa in ka kalla kawai yan wuta ne sai dai wanda Allah ya zaba domin mutum zai tara dukiyar da bai san abin da zai da ita ba kuma yan uwan shi na jini wasu na mutuwa saboda yunwa shi kuma ya rike kuɗi a banza to ai kaga wani alama ce ta bai da rabo sai sa in kaga mai kuɗi da yawa kuma baya yin wani alkhairi ba kai zaka damu bane akan Allah ne bai so shi ba da alkhairi Allah bai so shi bane wata kila da shiga aljanna duk da ba za mu yi mai hukunci ba dan mutum za a iya ganin shi da wani hali kuma wata rana ya canza lamari ne na Allah zai iya yi wa mutum kafin ya mutu ya canza amma wanda ya mutu yana da irin wannan super glue ne shi saboda bala'in ruwa. ga dukiya kamar ya rasa abun da zai da ita amma ba wanda ke ɓamɓaran wani abu daga wurin shi kai wannan alama ce ta mutum bai da rabuwa lahira kun gani dai bayan kalmar imani sai aka ce Allah ya ba mutum dukiya ma khawwalaka mimma khawwalaka daga cikin abin da Allah ya hore ma wa tardakh mimma razaqaka Allah ka rika ɗiba cikin abin da Allah ya azurta ka da shi kana taimakon bayan Allah ku duba yanzu misali ba azumi ne ake fuskanta ba nan gaba to kalli fa yadda fa yadda fa kayan abin ka kalli fa kayan masrufi yadda suke da tsada mutum kawai ya dauki kudin shi a aljihu ya dawo da abin da ya so a aljihu a leda ka rike kudi a leda ka tafi ka dawo da abin da ka so a leda ba ma gane ka je wani wuri ka abin nan ba in an biya ka albashi da an cire aldin nan to karanta sauran to ga masu ma aikin fa kenan wani gaba ɗaya in ya tashi da sawe ma sai inda za ya ba masu aikin kenan ma wasu ba wani gashi ka kuma wasu 'yan uwansu na nan da kuɗin da sun rasa ran nan fa nasiha ne a wani wuri wani matashi ya tashi bayan mun gama yace shi abin da ke namun shi yace wallahi malam tun matsalolin nan da kake gani ana ana yi mu da kanmu ma matsalolin kanmu ne yace saboda zaka ga mutum a gidan shi yana da manya-manyan motoci yana da katon gida shi kadai yana ta jin daɗi ga 'ya'yan shi don samari ya sa su makaranta sun gama university sun gama NYSC sun zo ba aure ba komi har yanzu ana ba su bire ana gutsuran musu a cikin gida yace ya za a yi su ji daɗi malam sani baka gama ganin nan ba yace mota ɗaya in ya ɗauka cikin motocin shi ya sayar ya isa duk samarin gidan nan da suka balaga ya masu aure amma yaki suna ta fama da gwagwarci cikin gida suna ta fama da masifa wani ya tashi da safe ba amma abin da zai karya tun da an ga hayya university ya gama ita wasu ta ji da yan kanana ko ta ji da shi sai dai ya tashi kawai bayan ko ya fita ya shiga kitin ya ta soya gayan doya doya wannan gaya ya je ya soya ba mai ba komai haka zai soya doya nan ya ta gatsa haka nan da yana gatsa in ya yi sa'a ya hada da lakasera to kai da safe mutum da lakasera da gayan doya wallahi malam matasan nan haka suke fama da masifu suna nan gidan manya-manyan nan to haka kuma 'ya'ya mata su ma suna na ribɗa ribɗa sun girbi iyayen yarinya budurwa za ta fito daga cikin gidajen nan wata in ka gani sai ka ce ita ce uwai a gidan sun taru wani na da wajen goma sun zo su sun tashi aure wanda suka kawo shi kuma ba kuɗi to uban kuma ga kuɗi ya rasa yadda zai ɗauko ta ita ce makattaba ta kuɗin mana ta ba wanda za ta auren a zo a biya sadaki a aure ita ta amfana da kuɗin babanta amma baban ya riƙe kuɗi kuma ta kawo wani ya ce no wannan bai daidai da ke ba muna son marching equality kaji dan banza marching equality ga marching equality ka ba su kudi mana wai marching equality kaji malam sani ka san marching equality wai bata auro kuf inta ba wai so suke san sun sai ta samu wanda yake daidai da irin gidan wanda za su yi ne kace wai kwariya ta bi kwariya wata anan take wajen wajen wajen wannan wannan link road ta kawo wannan baban ya ce no martin equality ai wannan ba martin equality a korai ta kawo wannan ya ce wannan ya za a yi mata kawo wannan to wannan ma meye shi kuma ga kuɗi ya rasa yadda zai da su kasa abin da ta yi malar sani da ta ga duba cikin masu yi masu ban ruwan ruwa a gidan wani nagartacce kawai ta ce shi take so to to ma yanzu a daina maganar margin equality ita jikinta ya yi mai ko bai da kudi yayi mata baban nan ya zo ya sa ta gaba ya kuka wance ne maki what is wrong with you what is wrong ta ce wrong with me ta ce wrong wrong amma wrong ba iyaka ta ce na fara tsufa ta ce wallahi baba na fara tsufa wajen shekara ta talatin da wani abu duk wanda na kawo ku ce bai ba duk wanda na kawo ku ce bai ba sai dai ku tashi ku tafi kasar waje ne ku bar ni in tare nan yara kullum ni ce mai reno sai a banya a gida a ce wai ni in tsaya in kula da yara ni na gaji na gaji shi yasa na samu wannan ni yanzu shi nike so ko ba za a ban ka ce wannan bai maki ba ta ce ya yi min wallahi din yanzu shi nake so Tun da na kawo sun fi guda biyar sun fi shida bakwai a nan malali wani haka ya zo da wai har yana cewa shi na ne da ya tada tsiya farko da ya ji za a gaya man sai ya ce to bari ya fara ma daina zuwa karatun tukunna mu ga yadda za a ga har gidan na je wallahi mallan san sai na je har gida ya je kuma ban gan shi ba bai da na gan shi bai ce bai nan yaran shi wajen guda hudu su ma duk wanda suka kawo ya ce bai ba duk wanda suka ce sai aka zo aka gaya mai sai eh, ne dakon waye zo makaranta in samai in tare shi in ce mai ba daidai bane haka ba kowa arziki Allah dai ya aba sai daina zuwa makaranta ne wai ce wallahi malam ba ni da lafiya ne da kake ba ni da lafiya na ce to ni zan zo gida <laughs> ya zo gida kawai da ce ga da gida ya ce wallahi lallai laje asibiti kuma ban san yaushe zan dawo balle in ce kuma ganin da ban mai ba kenan to haka na aka yi ta fama aka yi ta fama yaran nan duk wanda ya kawo ce bai to amma yanzu shi ya mutu kaga ya sauran da suke so su dau dukiyar su raba yanzu su yi in sun ga dama ba sai su abin da suke so ba yanzu to kayan da ya ce din ba kamo su ba yanzu shi ya mutu kaga sai ai yi masa raban gado za ka masa raban gado kaga wanda ta ga dama ita ga in ta ga dama ta je ta auro ita ma yanzu in ma ba iya auren ta ita ta auro to ba shikenan ma a takaice malam sani waccan da ce mata ce wai me suka yi mata ce wallahi abun nan ne in ga ma da ta samu leburan nan na gidansa ta ce wallahi shi take so ita jikinta ma mai wannan ma ai tana ganin ma zai ma fi dacewa da ita kawai ta ce shi take so aka yi ta rigima ta ce wallahi ita shi take so sai ta aure kawai shi ko yana can mil uku mil uku can wajen man da ya je kawai ya ji haka ya ce a ah, to wannan tun da ita ce yana da mata fa biyu ita ce ta uku ta ce duk ta yadda sai ce to tun daga inda na auro ta an ce ni ba ma ce bari in samu in mata ɗakin ƙasa ciki da falo da bayi a ciki da abin nan dama ya iya gini kawai malam sai ya hunce kawai ta bulo yana gini ya gina ɗaki aka kai amarya su malama nan suka je suka kai ta uwayen nan suka yi ta kuka suka yi ta kuka ta yarinya ta zuba masa da mutunci ta rasa wanda za ta aura sai lebura ta ce ta kuma ya yi mata yanzu yana jin 'ya'yansu uku kuma su sun ƙi ba su kuɗin kuma su kuma dole sun zama surukan lebura gatsiya hadda ya yi uku ta to ya ka gani to kaga haka ke ta fama gidaje haka ke ta fama yaran nan na nan muna jin su suna rubuta muna gani rubututu iyayensu na da kuɗi maimakon sun da iyayen sun zo ku Allah ya wadata ku ƴaƴanku su ci arzikin wannan kuɗin ƴaƴanku mata ne to ku ɗebi kuɗin su ku ba su ko ko yaron da take son ku zo da shi to za mu auren ma da yarinyan mun ji mun ga kai kana da kirki amma tun da haka ne ga jari ma je kai sana'a mai kake ka ai ma jari ka je ka abun nan su magabata kyauta ma suke mutum auren su ba shi jarin gaba ɗaya su ba shi kuɗi amma tun da ku kuɗin ku babu abun nan ku ba ita ɗiyan mana ita ta zo ta samu wanda take so ɗin ta aura wanda yake yana da su juya kuɗin tare yanzu ni nan kai na ni ya hausa abin da ake a samu kuɗi inda da kuɗi kafin ku ce kwabo eh za ga yadda zan zama akwai harkar samun malam sani yanzu abin da ina gani yanzu yanzu nan fa mutum yana da kuɗi ana ɗaga wani can wani ya ce ya saye shi yanzu yanzu nan za ka samu kuɗi ka sayi fili a yau in kai sa'a gobe in Allah ya baka sa'a wallahi malam sai ka sha mamaki yanzu wannan filin da muka bi lokacin da aka je wurin mai shi kasan miliyan 90 fa ka saya amma da aka dawo tashin farko da suka zo wanda suka sasa suka ce mana miliyan 200 na? to ya ka gani to yanzu inda da kudin ba haka za mu saya ba to yanzu wanda ya saya cikin sati daya kwana biyu ka je ka sai abu miliyan 100 kaddara ma 100 ko 120 ka zo ka ce 200 kake nema kaddara an daidaita an saya 100 kamar yadda suka ce in dai mutun da mu ne addini mu kawo 160 misali a haka magana take yanzu to amma duk da haka da kalli daga 90 zuwa 160 nawa aka samu 70 zaka ce to to yanzu miliyan 70 ka same su cikin cikin kwana ɗaya cikin kwana biyu kana da wannan ka ƙara ɗaukar ta ka wurga wani wuri kuma kafin shekara Allah ya sa albarka kana ganin ka isa ka kashe abin da ka samu to to to yanzu kai ka zo kana da ɗiyan nan ka ɗau wannan ka ce to yanzu na ji ni ba zan abun nan ba amma yanzu ke tun da auren nan dai shi zaki wannan bawa Allah kuma mun ji mutuwa kirki ne ga miliyan ɗari biyu ku tafi ku yadda ku ka kalla wurin Abdullahi bin Mubarak kai da karan nan kama mu kisa da aka dauko Mubarak aka ce shi ake so to ya ka gani baban yana da kuɗi sunan shi Nuh bin Maryam ga dukiya bai sayan da zai da ita ba da ya zo kawai sai ce to dukiya ta gaba ɗaya yanzu ni dama ban da wani ɗa sai ke kai ma yanzu ka zama ɗana na ban maku dukiyan ku tafi ku ta juyawa shi kuma da ya ga aka ya ce shi kuma a musulunci zai juya ta ya dinga juya ta kuma duk hatta duniya ta kare ba a manta da su ya ka gani mun karanta nan aka ce wani ya sai da filin shi wata rana da ya sai da filin shi a wajen al'adil da muke karanta ko amana aka ce ya sai da filin shi da ya sai da fili ashe cikin filin nan akwai wata tukunya cike da zinariya da aka zo mai fili ya zo zai aiki sai ya tsinci wannan tukunya ta zinariya cike da zinariya sai ya ɗauko ta kawai tafi wurin mai fili ya ce ga tsintuwa na yi a cikin filinka saboda ba mallaka ta bace ni ban saya da filin ba ban saye ta da fili ba shi kuma mai fili ya ce ni kuma fili na sai da gaba ɗaya da abin da ke cikin shi saboda haka ni ya zan anshi wannan kuɗi ni na riga na sai da da fili na haka naka ne duk abin da ke cikin fili naka ne suka fara rigima sai aka je wurin alƙali alƙali ma ya ruɗe da aka zo da wannan mai saye na cewa ba zai ɗauki wannan zinariya ba mai zinariya mai fi mai fi mai gona na cewa shi kuma ba zai ɗauka ba dan shi ya riga ya sai da fili dan haka duk abin da ke cikin fili ba shi bane shi kuma mai saye da mai saye yana cewa ni kuma fili na saya ai da ka san wannan abin na ciki zaka sai da man filin a haka yace to tunda ban sani ba na sayar ma rabanka ne alkali ya rasa yadda zai masa alkalanci yayi tunani yace a ji a dawo sai yi tunanin ya za a yi da waɗannan mutane in mu alƙalinmu ne na yau ya to da dai abun nan ne yanzu alhawa ya ta kawo wasu abun nan in ba ya sa'a ba duk da ba ta ne ba na kirki ba gaskiya akwai na kirki ko yanzu wanda za su iya kwatanta haka amma shi alƙalin nan da ya je ya tunani ya tunani sai ya ce abin da za a yi kai kana da kuna da ƴaƴa wanda ya ce yana da ɗa namiji wanda ya ce yana da ɗiya mace sai ce to ni shawara ta ba mafita a cikin wannan abin ku haɗa ƴaƴan nan naku aure sai ku ɗau dukiyar nan gaba ɗaya ku ku ba su su su je su yi ta juyawa tsakanin su shikenan suka ce gaskiya hukuncin nan ya yi mana Allah ya ma albarka alƙali suka je suka hada yara aure suka ɗau tukunyar zinariya suka ba su ku ta angunci ya ka gani ta zama waɗannan ƙanƙaman na wannan lokacin ina wa kakamo Idan su mutu a ɗebo a son kawai kawai sun tara a son kawai su ajiye kudi a son kawai a banza ku ya kudi da kuka ji daɗi sai mun ƙara safa ai saura kaɗan sau da aka kun ganin ku duba wannan kala mu tafi kala sai sai abu zarrin ya ƙara tambaya kun ji ya ba da abin da Allah ya azurta shi kuma wallahi na gaya muku maganan nan mirarar tikirarin da a ce masu kuɗin ƙasar nan ko masu siyasar ƙasar nan sun san irin wannan abin suka kyautata ma al'umma wallahi mutum ba wata wahalar da zai shawai wajen azabai mutane za su yi mai hafostan ma mutane ne za su yi da kansu su buga da kansu ba sai ka zo ka sha wata wahalar da banza ba a mutum kawai zai bayan ya zo kawai sai zo ya shige masallaci tsawon gaba daga nan ya fara liƙa fosta yana raba mashina yana raba motoci ya cuci mutane ya gudu kuma bayan ya ci daga baya da kyautata ma mutane mutum ya yi bai da bukatar sai ya wannan ya din sai ya wannan abun nan ɗin da yawa ba za ka yi wannan ba wannan kyautatawa ya kaɗan kaɗan ko wanda za ka ba dubu biyar ha abada ba zai mance ka ba ma mutane ba sa gane wannan su suna ganin su ne masu wayo ba su zan ko su abin nan ne ba su suna ganin mutane birai su kuma mutane na ganin su ayaba ala ya amuru bil ma'ruf yace to in bai samu kuɗi ba fa in bai da kuɗi qultu ya nabi Allah fa in kana faqiran la yajidu ma yarbahu idan mutum fakiri ne fa bai da komi da zai iya ba wani na kuɗi qala ya amuru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar sai umarni da kyakkyawan aiki ya hana mummuna kawai shikenan yayi umarni da kyakkyawan hana mummuna qultu in kana la yastati an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar idan kuma bai iyawa fa shi bai iya umarni da kyakkyawan aiki bai iya hana mummuna qala falyu'inil akhra to ya taimaki wanda bai da sana'a mutumin da yake bai da dabara bai iya wata sana'a ba sai ka buɗe wani sana'a ka koya mai ko ya koya a wurin ko ya rika zuwa wurin yana sana'a kana biyan shi duk wata yana cin abinci wannan kana daga cikin mutanen da ke da babban matsayi wurin Allah to ko shi wannan yanzu da manyan sun sani wanda ya dauko kudin shi ya bude wurin sana'a kamfani ne ko wani abu wasu na aiki wurin ana biyan su wata suna samun abin da ke ciyar suke ce da iyalin su da bai taimaki al'umma ba da bai taimaka ba amma sai su kwashe kudin su kai wata kasa su aje ba su tabawa sai dai su wadancan yan kasan su amfana da su abin da suka kai ajiya ta ko mutum ya mutu an so su zama matsala da yawa haka tunanin mutanen mu yake wani ya tafi Dubai ya je can ya yi wani abu ya yi wata abu ba yadda za a yi wani ya sai gidaje wani ya tafi london ya sai gida wani ya tafi ina ya sai gida ya bashi a can ba kowa a ciki ba amfani ga makudan kuɗi in anan ne gidan sai wasu gidajen amma duk a banza nan da kuma ya mutu shi kenan magana ta ƙare sau da aka abin nan ne sau da aka sai ta gani abin nan wa huwa alladhi la sun'ata lahu qultu ya a in kana la yusinu an yasna to in wanda bai iya sana'a ne fa kwata kwata shi kwakwalwar shi bai iya rike komi bai iya sana'a bai sai aka ce to shi mutum bai iya yin wannan bai iya taimakon wani bai iya yin wata sana'a har da zai taimaki wani ya zo wurin shi yayi ya ce fal yu'in mazluman to ya taimaki wanda za zalunta idan ga za zalunci wani ya hana qultu ya yalla ara'aita in kana da'ifan to in mai rauni ne shi wai iya fa la yastati an yu'ina mazluman bai iya taimako wanda za a zalunta to ya zai yi kala ma turidu an tatruka li sahibika min khair kai baka so ka rage wani kofa da za a ce wani zai iya shiga yi wani alkhairi sai ka kulle ko ina to amma ba komi ba menene abun nan ba sai ya ce li yumsik azahu anin nas to shi kada ya cutar da kowa in ba wani abu da mutum zai iya yi sai wannan to shi kada ya cutar da kowa qultu ya rasulullah ara'aita in fa'ala hadha yadkhiluhu janna. kana ganin to in yi wannan ayyukan kuma a ce ya samu dama ya yi waɗannan ɗin to zai shigar da shi aljanna kuma na ji tun da an kulle ko ina, to yanzu in yi waɗannan ɗin za su sa shi aljanna qala ma min abdin mu'min yusibu khaslatan min hadhihi al-khisal yace babu wani mutum mumini da zai yi ɗaya daga cikin waɗannan halayen da aka faɗo tun daga farkon hadisin har zuwa nan da zai samu yayi ɗaya ciki illa akhadhat bi yadihi hatta tudkhilahu aljanna ce wannan halin ya kama hannun shi ya rike shi har sai ya shigar da shi aljanna wannan halin da yi kullu ku koma baya ku kalli hadisi duk abin da ya tambaya nan tun daga imani da ba da dukiyar da aka ce a yi sadaka ne komi cikin abin da mutum Allah ya azurta shi ya ɗiba ya san ya taimaki wasu ko kuma amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar ko kuma a taimaki wawa wanda shi bai iya komi ba a koya mai sana'a ya rika cin abinci in ba yi wannan ba a taimaki wanda aka zalunta in an kasa wannan mutum ya zama ya kubuta bai cutar da mutane ba ga sunan ba abu nawa ne wajen biyar ko to in mutum ya ɗau daya daga cikin waɗannan kowane zai iya yayi to wannan aikin zai kama hannun shi ya rike shi har aljanna kun ga abin da muke so mu gane za a mai da aiki zati mai aiki abin nan ɗinsa ba ko fa idza kana al a'malu tatakallam yawm al qiyamah wa tatabaha ma bainahuma to idan ko ayyuka suna magana ranar tashin alkiyama har za su yi magana kuma su yi alfahari a tsakaninsu wata hafuza biya da sahibi halita da kula huljanna kuma suna riƙe hannun mai su don su shigar da shi aljanna fala waje halil gharabati idza jussimat wa wuzinat fil mizan dan haka babu wani abu da za a gani bako in an ce za a maida su jiki kuma a auna su cikin mizani ya fito ko salisan na ƙarshe na uku ai sai an je yau salisan na uku shine waznu sahaiful a'mal auna sauran takaddun ayyuka ba shine na uku ba cewa tunda an auna mutum ko an auna ayyukansa ko kuma auna takaddun aikinsa wa ana abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu anhuma an samo daga abdullahi dan amr dan as Allah ya kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha la yakhlusu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah Allah tabaraka wa ta'ala zai zaɓo wani mutum a waro shi daga cikin mutane daga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fito da shi gaban halitta gaba ɗaya ranar kiyama fa yunsharu alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan sai a buɗe masa littafinsa ɗari ba ɗaya da sunan zai gani ɗaya bayan ɗaya kowane iya kallon shi ai kitabar kullu sijillin ay mithlu maddal basar kowane littafi iya hange kowanne littafi iya hangensa zai kalla ya gan ganshi gashi ne yana gani iya hangensa mai ƙulu sai a ce masa a kiro min shai an kana musun wani abu a cikin ayyukan nan kana ganin ba na naka bane azala maka katabati alhafizun masu rubutun nan masu tsaro sun cuce ka akwai zalunci a ciki waya ƙulu la ya rob yace a a babu ƙulu a falaka uzurun to akwai wani uzuri da zaka kawo na dalilin da yasa baka daidai ba waya ƙulu la ya rob sai ce a'a babu sai ce fa ya sai Allah ya ce masa bala inna laka indana husna kana da wani abu hasana kana da abun mai kyau a wurin mu. akwai wani abu naka hasana wanda kai aikata mai kyau fa innahu la zulma alayka al domin yau babu zalunci akan ka ba wanda za a cuta yau fa tukhraju bi taqa fiha ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai a fito mai da wata kati wani kati a ciki an rubuta la ilaha illallah muhammadun rasulullah a shahadu an la ilaha illallah shahadu an anna muhammadan abduhu wa mutum ya yawaita faɗin waɗannan kalmomi suna da gayatu ahammiya a nan duniya da kuma an je lahira fa kolo sai ce ahidar wazanaka je ka wajen da ake awo ka je kai ma a auna maka je a auna ma fa kolo ya rabbi ma hadhihi bitaqa ma hadhihi sijillat menene amfanin wannan katin in an kwatanta da waɗannan files littattafai littattafan nan ɗari ba ɗaya menene amfanin da wannan kati zai yi an kwatanta da wancan faƙala ka la tuzlam ba za a cuce ka ba yau ai ƙala fatu da usijillat sai ya ja ɗauki waɗannan takardun nashi gaba ɗaya a sa su fi kiffatin a ɓangare ɗaya na niza ne wal fi kiffa sannan a ɗauko katin nan a sa a ɗayan ma'aunin kamar dai an san ma'auni guda biyu a ɗauko na sa a dama a ɗauko na sa a hagu a ɗauko katin sana la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah muhammadun rasulullah a sa ma'auni na cikin dama a ɗauko wancan muyagun ayyuka a gefen hagu haba malam sai wannan aiki nashi na kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sai ta rinjayi duka waɗannan fayas ɗin nan ɗari ba ɗaya duk nauyinsu fatashati sijillatu a wannan lokacin sai waɗannan files files nashi takardun nan sai su yi ba nauyi su koma shangwal ba nauyi wa saqulatil ay wa mu'ay wannan albitaqa wannan wa saqulatil wannan bitaqa sai kati shi ko nauyi fala yasqulu ma asmillahi ta'ala shi ba wani abu da za a sa a ce wai yayi nauyi in an kwatanta shi da sunan Allah duk abin da aka gwada da sunan Allah sai sunan Allah ya rijaye shi kun gani ko saboda haka wannan kalma shi yasa kullum muke addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ya raya mu akan wannan kalma ya samu mutu akan wannan kalma dan tsarkin sunayensa to yanzu an gama duka gabatarwa yanzu sai farkon littafi kenan al-mabhasu thani shine al-amalul mustila lil mizan to za a fara maganan kawo ayyukan ayyukan da suke sune masu sa auni ya nauyi to su za a fara lissafi in qaddara Allahu lana al-baqa abun nan ba ya fito ko na'am zana سبحانك اللهم ربنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آسف عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الجنس وجازهم بالحسنات إنسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين